Eh wato wannan tsari da aka fito shi a takaice ba wani abu ne illa yadda mutanen mu sun zo suke samun wahala ana. Idan sun zo su mutanen ƙasa da yawa sun sun ga baki hakan nan suka doka cewa ai wadannan boko haram ne kaza kaza kaza kaza. To shine wani abu da ya wani kasuwa na hayaniya shine na kira shugabannin kasuwa na ce ya kamata mu zauna mu tattauna wa ya za mu mu dinga kare jama'an mu akan irin wannan abu. Hatta mata idan suka sa babban gyale za su shiga wato suka je shigo da ta da fuskar gwamnatin jihar inugu kuwa ga bayanin da mai baiwa gwamnan jihar shawara kan baki mazauna jihar ta inugu Alhaji Ahmad Abubakar ya ce an kirawo ni a ofis din SSS da SIB sun nuna mana sun kawo shawaran a yi ID card a kowane kasuwa wanda za su iya gane baki da wanda yake da sana'an da yake yi da kuma abin da yake saboda na maka tambaye su akan me dalili ne yasa suka ce saboda kasa babu zaman lafiya idan ba haka ba in ba a yi wayannan tsare-tsare ba ba za a tantance a gane mugun mutum wanda zai shigo da mutumin kirki Muhammad Abubakar Adamu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu kuma ya bayyana zarafin da suke da shi a cikin wannan tsari ya ce abin da ya faru mun zamo rahoto a kan cewa akwai wayansu baki wanda suka fito daga arewacin Najeriya ana jin wanda suka bar wurare kamar su Maiduguri da sauransu suka zo nan zama ana jin cewa a cikin su za a iya samun mu wanda ke abubuwan da ake a arewa din to da muka samu wannan rahoton sai muka ce to kamata mu duba mu yi bincike mu ga ko gaskiya ne akwai baki wanda suka shigo to daga nan sai muka ba su shawara saboda abubuwan da ke faruwa a najeriya gaba daya magana security kamata yi duk wanda ya zo gon kasuwanci in yana sayar da tumatur ne kamata ya koyi kungiya na yan tumatur ba kowa identity card ya nuna cewa wani ga inda yake zama ga inda yake sana'ar shi tumatur ne wasu matasa da ke harkokin cirani da lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana ra'ayoyinsu Suna na ya haya shayi ni wannan takardar da aka fito da shi ban gane mata ba ya ba da dubu ɗaya saboda ya yanki rijista saboda ya zama inugu state to amma magana ce ta gwamnati in abin ya kasance kowa haka ne to dole mu yi hakuri mu yi sunana muhammad ya gaskiya tsarin wannan rijista gaskiya bata mana ba sam saboda ana karɓar mana kuɗi kuma gashi nan iyamuran da suke can su ba a ce musu su yi ba sai dai mu da muke nan ba mu san dalilin da yasa aka yaka ba kirma muke samu kuɗi da za mu ci abinci balle wanda za mu ba gwamnati barista Muhammad Ahmad Jamu lauya ne a Najeriya kuma ya min fashin baki dangane da wannan lamarin kamar haka to idan ka bibi sashi na arba'in da biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya nuna cewa babu wani doka wadda za a yi wadda zai nuna bambanci ko na addini ko na yare ko na inda mutum ya fito tsarin mulki ya haramta a nuna mashi wani bambanci muka dubi wannan sashi na arba'in da. kaga wannan kudiri da ita gwamnatin jihar Enugu suke nufin su yi ya saba ma wannan tanadin. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Enugu a Najeriya.